Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakub Makeri. A sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau talata 23 ga watan agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labarai to baban babban hafsan sojan ukraine ya ce kusan sojoji dubu tara ne suka mutu tun bayan da rasha ta mamaye ukraine kusan watanni shida da suka gabata amurka ta ce tana nazari sosai akan martanin da iran ta mayar akan kudirin tarayyar turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliyar da aka kulla a shekarar 2015 kana a jiya litinin ne lauyoyin tsohon shugaba donald trump suka bukaci wani alkalin tarayya da ya hana hukumar fbi ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa a florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai zaman kansa da zai duba kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji irin aikin da hukumomin najeriya ke yi don cimma burin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa aiki tukuru a ga cewa 'yan ƙasa su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi kuma ya zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki yadda ke idan mutum ya bada kuɗin shi yadda zai iya samu maganin da yake bukata za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci. bayan nan kuma muna tafa da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan najeriya vice admiral awal zubair gambo kan ayyukan rundunar da kuma wasu batutuwa da dama kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri babban hausan sojan ukraine ya ce kusan sojoji dubu tara ne suka mutu bayan da rasha ta mamaye ukraine kusan watanni shida da suka gabata janar valery zelensky ya bayyana hakan ne a jiya litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada kididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin ukraine suka yi tun watan afrilu majalisar ɗinkin duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da rasha ta kai wa ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan fabrairu hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla yara 972 'yan ƙasar ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka mafi akasarin yaran da suka rasa rayukansu na faruwa ne sakamakon amfani da bama-bamai a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar unicef catherine rosel ta fitar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargaɗi game da yiwuwar matakin da race take ɗauka a kan ukraine a daidai lokacin da kasar ke shirin bikin ranar samun 'yancin kai amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da iran ta mayar kan kudirin tarayyar turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla a shekarar 2015 amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na amurka wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince yayin wani taron manema labarai a ranar litinin iran ta zargi amurka da jinkiri a tattaunawar ta kaikaice don komawa kan yarjejeniyar da ke takaita shirin nukuliyar iran don ita ba a ɗauke mata takunkumai wanda ake kira joint comprehensive plan of action ko kuma jcpoa a takaice kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya buga misali da abin da ya kira jinkirin amurka wajen mayar da martani ga kalaman iran kan wani rubutu da kungiyar tarayyar turai ta tsara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka buƙaci wani alkalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta fbi ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai bincike mai zaman kansa lauyoyin sun bayyana a cikin karar da suka shigar a gaban kotu na farko tun bayan binciken da fbi ta yi a marlago makonni biyu da suka gabata cewa takardun da aka ɗauka daga gidansa da gangan ne suke ɗauke da umarnin shugaban ƙasa lauyoyin sun rubuta cewa wannan al'amarin ya ɗauke hankalin jama'ar amurka ba ma batun yarda da isassun kariyar kawai yayin da al'amarin ya shafi ba ma kawai 'yancin tsarin mulki na shugaba donald trump ba har ma da zaton takardar umarnin shugaban kasar to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya alamu na nuna cewa akwai jan aiki a gaba kafin ƙasar ta samu cimma ƙudurin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa. Wani abu da ke kara dagula batun bayan matsalar COVID-19 da ta'addabi duniya a can baya shine yakin Rasha da Ukraine wanda ke kawo koma baya ga tattalin arzikin duniya. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Gurin hukumar lafiya ta duniya bai wuce ganin an samar da ingantaccen lafiya ga kowa ba, abinda ma ta yi ta fitowa da shirarwa a baya, kamar shirin samar da lafiya ga kowa kafin shekara ta dubu biyu da kuma shirin samar da lafiya da ke cikin shirin muradun karni. waɗanda aka kasa cimma gurin na hukumar a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya inda yanzu ake kan shirin samar da lafiya cikin sauƙi ga kowa ya zuwa shekara ta talatin. masana kiwon lafiya da sun ce matakin farko da ya kamata a biyu na samar da lafiya ga jama'a shine samar da doka wadda za ta samar da wajabcin baiwa 'yan ƙasa lafiya cikin rahusa irin na inshora wanda tuni wasu ƙasashe sun samar da dokar haɗi da najeriya a cewar shugaban kwamitin lafiya na majalisar wakilan najeriya dr yusuf tanko sununu so wannan kaga dole sai an yi aiki tukuru a ga cewa 'yan ƙasa su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi kuma ya zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki yadda ke idan mutum ya ba da kuɗin shi ya tafi zai iya samun maganin da yake bukata za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci idan aka haka manomi zai iya ba da abincin shi domin idan bai lafiya ji asibiti samu magani. Samar da isassun ma'aikata musamman ma a matakin lafiya na farko ginshiƙi ne wajen cimma wannan gurin wannan ne ma yasa wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a najeriya mr peter hawkins a ziyarar sa wasu jihohin najeriya but it's also ensuring that every phc has the right level da ke karfafa gwiwar samar da isassun ma'aikata na kiwon lafiya a matakin farko kamar yadda aka haɗa hannu wuri ɗaya wajen yaƙi da cutar shan'inna da sauran da rigakafi. Gwamnatoci ma a Najeriya suna iya abin da suke yi wajen cimma wannan ƙudurin kamar jihar Sokoto da gwamnati ta amince da horasuwa ta musayar ma'aikata masu karatun lafiya a fannoni mabambanta kamar yadda kwamishinan lafiya Dr. Muhammadu Al'inami ya bayyana. Su community health extension officers kamar jeju da SU haka ma kuma wanda suka yi karatu gozama midwives muna da karancin wannan shi ma. to shi yasa aka ba da dama cewa waɗanda suke cikin aiki yanzu kuma suna da shawa su canza karatunsu zuwa waɗannan a karance-karancen da ake bukata to an ba da wannan damar domin su yi wannan karatun. Duba da yanayin da ake a kai yanzu ko Najeriya na iya cimma wannan kudurin na hukumar lafiya ta duniya? Zai iya ba zai iya ba. cewa idan aka samu gwamnati ta ba ta ɗauki kudurin cewa an samu wannan biyan bukatan. Ma'ana shine dole gwamnati ya kasance ta ba da isassun kuɗi. da zai isar da ya samun ma mutane wannan bukatar ita. Bayan cutar muran masha da ta addabi duniya a can baya, yakin da Rasha ke yi da ƙasar Ukraine shi ma ya kawo koma baya ga samun cimma wannan ƙudurin. wadannan sa daga cikin abubuwan da yake idan ba a mai da hankali ba, ƙudurin da aka yi da shi da kuma niyyar da ake yi na a cimma kowane dan Najeriya ko kuma ƙasa duniya gaba ɗaya ya samu ingantaccen kiwon lafiyan da yake bukata ba tare da ya faɗa cikin wani tsanani ba na talauci. zai yi wuya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. kwamandojin ƙarshe da suka sa ido kan sojojin amurka a afghanistan da ke gabas da tsakiya sun ce amurka ba ta da kariya biyo bayan matakin da shugaba donald trump da kuma joe biden suka dauka na janyewar sojojin amurka daga afghanistan lamarin da ya sanadiyar rushewar kabul janar frank mckenzie mai ritaya shugaban rundunar amurka ta tsakiya setcom a takaice daga shekarar 2019 zuwa 2022 da janar joseph votel mai ritaya shugaban rundunar daga shekarar 2016 zuwa 2019 sun tattauna da muryar amurka a jiya litinin game da yakin da amurka da nato suka yi na kusan shekaru 20 a afghanistan ban yi imanin cewa muna da cikakken kariya ba a sakamakon janyewar da muka yi daga afghanistan in ji makanzi wanda ya shawarci shugabannin amurka da su ajiye akalla sojojin amurka 2,500 a kasar yana shaidawa muryar amurka biden ya kare matakin da ya dauka yana mai cewa an tsara shi ne don ceto rayukan amurkawa wanda ya faɗa a ranar karshe ta janyewar a bara ya kuma ce ba zai ci gaba da wannan yaki don har abada ba kuma ba za a tsawaita ba mun kuma fita har abada daga afghanistan a ƙarshe dubban al'ummar haiti ne a jiya litinin suka shiga zanga-zanga a sassan kasar na yankin karibiya domin nuna adawa da yawaitar laifuka da tsadar kayayyakin masarufi a daidai lokacin da babban bankin kasar ya bayar da rahoton cewa hauhawan farashin kaya ya yi kamari a cikin shekaru goma da suka gabata masu zanga-zangar sun yi kone-kone a yankunan da suka hada da babban birnin kasar port au prince wasu sun ce sun fusata ne saboda karancin man fetur da diesel lamarin da ka iya tilasta wasu 'yan kasuwa rufe ayyukansu gwamnan babban bankin kasar haiti jean bailey dubois ya ce mai yiwuwa ne tattalin arzikin kasar ya yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari a wannan shekara sakamakon faduwar darajar kuɗin kasar gold zanga-zangar ta zo a daidai ranar tunawa da borin bayi a shekarar 1791 wanda ya haifar da doguwar gwagwarmayar samun 'yancin kai na haiti daga ƙasar faransa a shekarar 1804 da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ziyara aiki da yake yi a halin yanzu a Najeriya, shugaban sashen Hausa na murya Amurka ya tattauna da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya. Vice Admiral Awal Zubair Gambo inda suka taɓo batutuwa da dama dangane da matsalar tsaro da ke damun ƙasar da irin ƙoƙarin da ake. Babban hafsan ya amsa tambayoyi akan bambancin rundunar mayakan ruwa da sauran rundunonin da kuma irin rawar da suke takawa wajen tunkarar matsalar tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. rundunar sojojin ruwan najeriya wacce kundin tsarin mulkin kasar ya ɗora mata alakin tsare 'yanci da biyaucin najeriya ta ruwa da dama daga cikin 'yan kasar ba su cika jin ɗuriyar ta ba kamar dai takwarorinta rundunonin mayakan ƙasa da na sama shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto da a halin yanzu yake ziyarar aiki a najeriya ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan najeriya vice admiral awal zubairu gambo ko menene bambancin su da sauran rundunonin mayakan kasar? Ah, bambancin shine ah, rundunar sojoji ruwa ta najeriya ita ce aka ba alhaki ko kuma ce aka ba ta responsibility na kula da territorial integrity na iyakokin kasar najeriya ta ruwa ko kuma ce ta teku eh, gabaki ɗayanta so ne bambanci amma duk da haka akwai yadda muke haɗin kai kuma da su domin mu tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa wato kamar internal security kenan eh, ƙarƙashin abin da ake cewa aid to civil authority eh, muna haɗin kai da sojojin ƙasa da na sama don a tabbatar da zaman lafiya a cikin. vice admiral awal gambo ya ce duk da kasancewarsu mayakan ruwa amma duk da haka fafatawarsu ba wai ya fara kuma ya tsaya a cikin ruwa kaɗai ba muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma uh, special boat service wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama eh, sosai oh. eh kasan uh, suna aiki ne kamar seal na united states okay. da kuma special boat service wato wanda matsayinsu daya da ake samu a britain to muna da wayannan eh, sojojin na musamman da suke taimakawa especially uh, internal security mun kaga uh, gaba daya da wasu sojojin namu regular uh, personnel da kuma su wa'annan special forces muna da kusan dubu daya wanda suke cikin taimakawa sojojin kasa suna yaki tare da na kasa da na kasa sosai so yanzu kaman abin da ke fara a sashen su mai dubu arewa maso mm, gabas mm, mm, duk sojojin ku suna aiki tare da wa'annan sosai a tafkin lecture ai muke taimaka kwarai da gaske saboda area dinmu ne bangaren ruwa ne. Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Rahoton Hassan mai na kaina. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. Akwai mutane suna nan da ransu. billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da rasu in su fito su hida ma gaskiya su ce maka Ali bai gada yanzu kowa ai hakuri ya an mutan hada gidan wani gida za su ko wani gida gobe mm. shi Allah shi ke yin sarki tunda ya riga ya halitta ka kakan kakan ka ga wani zashi daga wani wani zai gadan wani wani in wani dauce za mu ni za mu kawo ga wani an ba nan maradi ba sarauta ta maradi billahi allazi la ilaha illa babu inda irin wangar rikici yake sai nan maradi A cikin shirin yau za mu duba shin me ya jawo wannan dogon jinkiri yanzu fiye da shekara ɗaya tun da Allah ya wa tsohon sarki Alizaki rasuwa ba na da sabon sarki ba. Me ya jawo wannan jinkiri ɗin nan? Akwai siyasa ne kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta jamhuriyar Nijar ɗin baki ɗaya cikin al'amarin ko babu. Ba tare da ɓata lokaci ba bari in haɗa ku da shi wakilin na Mansur Sani da kuma bakin nasa Basiru Hamisu Dan Badau da Muhammadu Lawali Dan Kusu Dan Kuluzu. Malamai mu je. Mu abin da ya saya mu wannan ɓaci. kira muka yi letter muka aika mashi kuka ce ni muka ce ali muna so mu hida maka magana guda ka mm. wagga magana da za mu maka ka saurare ta ka saurare ta da kunnuwan basira ka mm. kaga na ɗaya baka gashi gidan nan ba na biyu ka hito ka ce zama ne da kai da uwayenmu Allah ya maka haka mu bi ka duniya ta yana matsayin ya gayi sarauta kuke so ya canza furuci a ya hidi magana ta Allah yanzu ba an ta ba ya hidi magana ta Allah ya hidi haka a yin hida muka kawai sai kira radio ya taɓa cin wallahi tallahi ba duk kowa nan ganin ba wanda bai san haka ba akwai wasu wa'anda suke cewa mu bakin ciki ne gare mu ka wanda shi dan eh, ba da hidi ya ce mun ce Mm. Eh, muna baka adawa dole ne ne baka adawa da ali ba baka bace ba mu mm. in ma ya yi haibaki ta haibaka wallahi mm. ka san me yasa har yanzu ya mulkin shi kare ba ku je kuka kai gaisuwa ba wa ni umu gaisuwa ha ba tambaye shi ga nan dan ba ya taba gani na can ni ba ni zuwa in dan ba nake sauga ya kira ni sai in sai shi ma ga wani ya taba sauga ya kira ni to ai tare kike da ra'ayi a'a ai ba na ce a'a ba eh ali ba namu bane kake gani ha ba nake gani bane haka nan ne ka san me yasa amince ko ba ka yarda ka san me yasa hmm. sai da na maka wata hira wanda nace maka da muka kai ko ta fara hmm. sa'ad da aka hidda a takardar ali aka ce ba su gada ba hmm. akwai wa'anda ali ya kira shi to mu an hidda mu an ce ba gada suna nan da ransu kuma suna jin mu aka ba mu abi de kursi judiciaire pour faux et usage sur le faux concernant le chef de province de Maradi pour corruption, trafic d'influence. Na rantse da Allah muna da shi yana nan. Aje? Ba wanda bai ga a lokacin da da wannan abin din ya hito har an hari hidda kayan abi. Daga ina? Daga cikin masarautar. Aka zo aka shiga aka hita aka sa takalmi sandal da ni. aka shiga na aka hita na aka zo aka yi sufsar ɗin wannan magana ni zan hida maka kuma ni an ka tarbanta yan ni zan hida maka shekarar alif ɗari tara da tamanin da ɗaya dubu sa'anan sun su ɗan ba dubu san shi ba ba su san ba <laughs> amma ni na san shi <laughs> saboda gidan magajin baba ɗaya ƙanan baba na ɗan duku ɗan kulo sai da tsoho na su nono sai da ke ka tukara ɗan yaro ka san ali mai martaba kwarai ni nan ne na fara sanin hali mm. amma in gan shi haka dai mu yi magana mm. ko mu yi wata magana ko ba mi ba mm. ai dai kanan mun gaba cikin ka wannan salbura ko tun da gidan dan dukko duko shi ko dan dukko da babana uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sai da tsohon na saki nono dan dukko ya kama ba ƙarya ba ba babon mu ne ya sanki Allah akwai mutane suna nan da ransu billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da rasu in su fito su hida ma gaskiya su ce maka ali bai gada ka kai koyo kai kai mutum abu Allah yana ganin ka ka bata addinin ka ka ban zaga wuri saboda ka koyi gaskiya Allah yana ganin ka to bari mu koma wajen dan bado biya maradi dan bado kana jin ah, kalaman da biya maradi dan kusu ke faɗi kana da wani abu mai da wannan magana ta laule ke gai mm. wannan zance abin da Allah ya riga ya kare shi sarki ali mi tsakanin kwanan shi tun yana raye ni na rage Allah na ji bagan da yake a can arawa da ke jin zahin ta yan mm. dan kolodo zira dan kolodo yana jin zahin kuma wannan mu wa gidan gora zuma ne aka kace shi dan mm. ah, ba an riga harko din an sai wanda uban shi yayi mm. zai yi to an riga sarki ali um, um, um, wannan sarki buzu ba sauran kwatin dakin su ya babu su sai dan dan kolodo ke sauran sauran mutane da kwanarin ya da kwa bako da sama da kwai wadatau suke da kwairaye da aka riga an tsara za a zama a sarautar nan watsa ba sai aka ɗauka shi za a mu za a waɗa nariya wani kisa dan isa a'a ba mu yarda ba aka ɗauki shari'a an sanya an ka shari'a kan kotu da sarkin nan ba mai kowane ban da arzaki ya biya abin ga abin juju shi ya ɗauki abin aboka ya biya kuɗi shi ya renta ya aduwa na abu aka bar shari'a aka riga goren zuwa aka bige shi zuba ta wace dan da an riga shi ɗan ɗan ɗan gada to yau da har ga wasar da ko yaya ba ai inda sai wanda ya gada kama ɗan ɗan dan nariya kenan mun mun kwaba ɗan sarki ba amma zo arzaki muka samu wani marima a rizaki an ba ba ɗan sarki ba ne ba ba sa marima hmm. hmm? eh to yanzu mun aka shi wannan gora ya watsi kowa shi kenan muka haɗu ɗan sarki aka duru yanzu ga mu har kamu mun zo ga mutawa hmm. mun shiga gida to amma inda ba haɗu gora da suke ba wani raki sai gidan dan kolodo kawai gidan dan kolodo ko kudin dan kolodo sai gidan narinya mm. da sauran gida babu magana cikin su mm. to amma da Allah ya kawo marima a zaki gora hoki na zuma ko ya aka wace mm. yanzu kowa ai hakuri ya an wata hada gidan wani gida za ta koba wani gida gobe shi Allah shi ke yin sarki tunda ya riga ya halitta ka kakan kakan ka ga wani zashi daga wani wani zai gadan wani wani in wani ya wuce za mu ni za mu kawo ga wani wannan ɗabi'ar da saka biyu ba za su kai su ga cimma riba ba ba a riba an mana zagin sarakai ko malamai shi da yanzu Allah shi ke sarki ya mare ba a zaki sarki to yau aka bude baki ka kana maraba ban sarki wannan wanda daga shekara 60 wanda ya bude da yanzu sarki a da gani to yanzu kuma ga sun kuma wanda za a gani wani Allah kada za mu gani mun gani ba mun gani mu sani abin Allah ke da abu ne to dalili kenan wani abu mu mun san Allah ke abu ai hakura in Allah ya abu ne ta rana ko sai mai hannun wani hmm? madalla bari in dawo wajen ah, biya muradi ya ah, lauli lauli hmm. zan iya cewa ka gamsu da wannan jawabi na dan badau ka san ko kawa wani jawabi ne wanda ya ce sai mu zo mu haɗa kan eh, mu eh ba a taya haka nan cikin hardaji hmm. ana so a tahi cikin fahimta da ganewa hmm. duk wanda ya shigo wata rana ya taza shi wanda zai shigowa hmm. to a yi tahiya ta kwarai an ba nan maraɗi ba sarauta ta maraɗi billahi la ilaha illa babu inda irin wanga rikici yake sai nan maraɗi kun ki haɗa kanku shi ne yasa kin haɗa kai bane ko wata tashi sai ce babu haɗin kai yanzu in babu haɗin kai ka zo in ka zo ka iske garin ga ko ko ka iske yan sarki da wannan da wannan a ce babu haɗin kai ga mu gindi guda hmm. eh? saboda Allah ba gindi guda a ce ba haɗin kai ni sai ce ban yarda ba muku sarki kuma cikin zara kuka zo kuna cece ku ce madalla wagga magana dama muna san ka san shi in ba ku tabo ba ba a ta dama ukun ga Hmm. da tarje ya zo nan da sarki buzu ya rasu ya tattara mu nan aka yi bisa aka kare sai ya ce magala ya ce ma barku hmm. gwamna na wancan lokaci eh gwamna na wancan lokaci ya ce wanga duka yan sarki ne balko ya ce ba bai sani ba sai dai ya tambayi wannan mai transition sai aka magaladima sai ce a akwai abokansu akwai wasu didiyan mata ne wasu kuma to dai hwada ne duka na hmm. ake ta juyayi na rashin wannan hmm. sai aka ce to duk kowa ya hita a bar sai yan sarki hmm. da kowa ya hita sai mu sanje ya haka ya haka ya ce to ya yi alkawali uku da sarki buzu ya yi biyu saura guda ai kai ma da basir kasan da haka ko kuna kuna a to wannan magana sa nan bai rabo wannan wuri ba in hmm. sa da aka wannan abuwa ba nan ba rabo wannan wurin ba to ka eh. hmm. eh, eh, tunda bai rabo ba ai ka san yanzu ya rabo tunda ya zo tunda bai da dole a jawo wanda ke nan wurin a jefa su <laughs> ka gane ko mai martaba haba ni ba ni ce ma alim mai martaba a da ta tabbatar da ah, shi ni haka nan ne To a gaishe ku malamai to nan za mu ɗiga aya sai mun dawo rana a cewa mu ji shin wani alkawari tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamman ta yayo ga mutanen maraɗi game da batun su na gargajiya. Kuma suwaye waɗanda ke neman wannan sarauta ta sarkin Katsina maraɗi din kuma suwaye aka janye ko kuma aka soke sunayensu kuma saboda me aka soke sunayensu. duk wanda yana cikin abubuwan da muke son mu duba Allah kai mu rana wato yanzu a madadin su bakin namu Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kusu dan Kulozo sannan da wakilin mu Mansur Sani da ya shirya muhawara din Ali Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington DC mun bar ku lafiya To madalla a gaida Aliyu mustafan Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baban la takaice babban hausan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji dubu tara ne suka mutu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine kusan watanni shida da suka gabata. Janar Valery zalonzi ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada kididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu. majalisar ɗinkin duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da rasha ta kai wa ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan fabrairu hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla yara 972 'yan ƙasar ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da iran ta mayar kan kudirin tarayyar turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015 amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na iran daga jirin kungiyoyin ta'addanci na amurka wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince yayin wani taron manema labarai a ranar litinin a jiya litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka buƙaci wani alkalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta fbi ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai bincike mai zaman kansa to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.